yanzu dai rahotanni mana na cewa dakarun sojin najeriya kuma harba da mayan kato da gora wato civilian jtf na fa samun nasara inda ma bayanai ke cewa tuni aka samu nasarar kwato garuruwan gombe honda maiha yayin da mahara aka samu nasarar shiga wani yanki na mubi da ya sake fada hannun yan bindiga na yan boko haram da ya sake fada hannun yan bindiga bayan da aka kwato shi tun farko alhaji bako aligo ne shugaban hadakar kungiyar matasa na yan kato da gora wato civilian jtf ya yi karin haske game da nasarar da ake samu eh, akwai gombe akwai fon akwai kuma felama akwai a ciki kuma mai ma akwai a ciki mu ma an shiga alhamdulillah muna samu yanzu ka. gaskiya mun gode a mutanen jihar Adamawa sun ba mu haɗin kai dari bisa ɗari. alhamdulillah eh har yanzu a ci gaba da addu'a da haɗin kai da shirin ne insha Allah za mu ci galaban abu domin da suka ba mu haɗin kai yanzu kuma sake karawa kuma sake yin addu'a haka shi ma wani da ya samu nasarar tserewa da garmobi ya ce ba ana samun nasara yanzu haka na an kwato gombi da kuma da kuma shi da kuma eh, hong sannan cikin mubi kuma aka ce akwai ɗaya kun su a gefen gari haka sai eh, su fara shiga amma kuma yan yaran malam ɗin suna nan a bayan gari ɗaya kun suna bayan gari haka amma dai suna tsoron shiga cikin gari. wane hali mutanen da suke cikin mubin yanzu suke ciki. yanzu haka nan maganar abinci ne damuwarsu domin shaguna duka a rufe da suke da kuɗi ba su da sama ba za su saya ba. Mm. Eh, hatta ruwan sha mana ba su wahala ma yanzu domin pompo duka an rufe gaba daya. eh suna zama da yanzu suna ba abinci mutane to a ah, ana zama da dama tun da mutane masu shaguna masu iya sun sun bude yadda ya kamata ba ana zama da har yanzu mana tun da ba samu Eh, shugaban garin kamar da ba. Shirkwatar tsaron Najeriya ma dai ta fitar da sanarwar cewa ana samun nasara a wannan fafata na kwato yankunan da ke hannun 'yan Boko Haram wanda kawai yanzu dubban 'yan gudun hijira ne ke neman mafaka a Yola Fadar jihar Adama inda hukumomin ba da agaji ke tallafawa. Alhaji Muhammad Kanar babban jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya ne nema mai kula da shiyar arewa masu gabas ya yi fakarin haske game da irin taimakon da suke kaiwa. Eh kamar gwamnatin Borno ta yi kokari kwarai don ah, kawo yanzu ta kwashe mutane ɗaiɗaiɗaiɗai zuwa wajen dubu tara da wani abu kuma yanzu haka ma akwai kamar wasunsu da za su ƙara shigowa ah, kuma mu ɗin ma muna tare da su duk lokacin da suka shigo mu muke kula muke haɗa hannu da su muga kan cewa su mutu kuma ba wai mun rabu da su ba a maidugurin ma suna yawancinsu suna arabi mun yi musu kam a can wanda tun da duk wayannan mutanen garinsu babu dole dai kam za su je maidugurin ne suke ganin kaman gida amma maiduguri ma ba gida ba ce amma sun rasa gidajensu to san ma muna tare da su mun kai musu mun kara musu gidaje mun kara musu duk kayan abinci muna bayarwa muna haɗa hannu da ita gwamnatin jiha muna aiki tare ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya